yanzun an tura ina za mu shiga ranka ai mana abuwa mana kafin mu sami ai mana abuwa ina kafin mu sami yanzun mun tafi ina za mu za mu je mu tafi lahira ku tafi lahira ne za mu je za ku bar kofar amma dai wallahi ba ai mana azalci ba wallahi ba ai mana azalcin da wannan rashin mutunci da me ya kama yalla bai ya fasalin abin nan a ɗauki cikin kuɗin ku a baku amma da yake kangararrun 'ya'yan iska ne ku ku ki barin gida kada ya nade ka a ba daidai ba kewaya ko ina ka ga yaya ƙasa ka take ka tabbatar da ko bai lafiya kuma har kullum shi talaka aika magona ne sai eh. da kewaya haka ne haka ne ji abin da na ji kuwa kamar me ya shi nake ji kuyan na ya latu wannan wani wannan tare ne karfi tare ne kasan turaren kiran aljanu in na sa shi ina ni na jin wani ƙarfi daga dukkan alamu dai akwai ko dai naman rago ko naman akuya ina zuwa ina zuwa ko da na ji da na shawo kwana ina zaton ina zaton ranka ya daɗe gidan nan ne daga nan da iska da kike kafa nan ba eh kuma ranka ya dade da za ka yi min izini sai ne sallama kai ba ma ne kure ki in ma kace na shiga ma ai shiga zan kai tsaye da kai da kai ai duk malaka wuyan salamu alaikum salamu alaikum fito fito ina ne fito sigarin ya ubangi bakar yawwa kana lafiya dan kai na gajiya ba gajiya mun wani lafiya ya ka ji da jama'a tambayoyin sun yi yawa kamar baka san ma da wa kake magana ba yo ba mai gari na bane to a dan kan zagi to kai dan kai in kun nema mana Allah ya ba mu lafiya mutukar Allah ku ya ba mu lafiya eh ba za mu daɗe kafa mu zauna waje guda ba dole mu kewaya mu ga halin da ake ciki gaskiya ne wannan kanshi wannan kanshi da muke jiwa a gidanka eh. ne. ko kai ma ka fara binne binne nan kanshin suya da yalla kai kai ta yau da yan shara nan ku kun binne abubuwa a cikin gida ko kun sa a cikin saman kwano. To ke daɗe yaro ne aka yi masa shayi yau sati ɗaya kenan. Wallahi shine aka samu wata 'yar zabuwa aka ɗan tafasa masa ita. Zabo? Zabo? A nan gidan? Ƙwarai maku a nan gidan aka soya zabo. Zabo ƙwarai? To kai yaushe ka fara kiwon zabo ba mu sani ba. Ba ɗawo isa ba na ce zabo na ce da kai ka san ɗawo na ku. Zabo ku namu. Eh a'a zabo ranka yalla bai ba da arzikin da zai kiwo zabo kenan. Yar mala. Eh ranka dai. Dabino ne aka suka bace ne a cikin wannan zabo. Guda takwas. dan da na je abin da ido na ya nuna min da na kirga zabin nan a gandinka guda takwas muka tarar eh, babu takwas din suna hannunka ni ban taba zaben gida mai gari wannan zaben gida na ne yo barawo ce da shi kaga ba fa za mu da kai ba shiga ka fito mana da shi za mu tantance shiga ka kawo mu tabbatar na fada ne ko na yan kasuwa ne wannan dan abun shi kansa da aka kaga yaron saboda zai dan ci mai ɗakin ta neman yaji yan labai yana fada kana fada a'a shi ne ake cewa gwamna zai shigo zai shigo duba wannan wannan gonakin gonakin nan dan mutum magana hanya na aran sai da Allah a rake dan sa gidanka ah, a ka ya zama hanya a ah, ah, rake to fito mana da abin da ai so fito da abin da kake ai haka ha muna magana muna muna muna muna magana kana magana saboda Allah fa dan mun mutunta kama ban fado gidan ba kuma ranka da kai ma kana daga talakawa garin nan kafa Allah a'a ai babashi ka san shi dan gidan to buɗe mu gani mu ji ko na da ko na sarki ne na in za a gane ko shi din ne akwai inda ake gane zaben fada yoran kai dade yau ya fara cin nama kaga dai kaga wannan ban gane shi inda ya fito wannan zaben da kake ganin su eh ina tabbatar maka da cewa mace ne wanda shi ne ma ka zo ka sa abu gishiri yayi yawa eh lalle laifin na kama yayi yawa ah. kai wannan abin sai an je fada kin dawo mana ina eh? ina sai an je fada dan anan sa wannan harira ce na wata da, me daki na ce ne duk wannan ka to da kire ta ga kwanan zabuwa in ma ta tabara ce sai ta yi waye labai tsaki a to yaji ta je nema farka eh yaji ta je nema naman yaro ne dole ta wannan tsakiyar ga yaji a gidan nata kawai za ta yi za ta tafi neman yajin to za ka kiyayen ka kiyaye ni ka kalli yanda kake wannan kai wato irin wannan ka aje ko lalle ka ci zamu Allah ya taimake ka lalle ka ci zamu Allah ya taimake ka wannan bawan Allah idan kai min izini a tafi fada da shi yanzu in kuma zan dawo ne in tafi da shi to in tantance tukuna zaka ansa kira kwana ka wannan a duba yaran nan dan shayi ne a duba kai ilo ba ni da abin da zan bashi ilo ilo na wallahi ka kiyaye raka da yini yanda zan tafi da kazan nan na nuna da Allah mai ɗakin ma zan ce ta fito kwaɗai da gaske ba ya gaba ha kuma in ma ban da shakiyanci ma kai daɗe a ce ɗan shayi maimakon allema mai kwaɗan raba ko na zogale saboda Allah a ce zabo mu je ɗanɗana wannan na ƙara jin kuma amma aka ce ma mutum ɗan karzagi ne Allah wadaransa ya ma fi mai mulkin nan mulki mulki sai ka ce mulkin zamanin turawa an daina wannan mulkin zamanin wannan ya wuce ma shi kenan Allah ya ta a zo a karɓar maka abinka eh kai wai me nake ci kana faɗa ne wai eh na me nake ji kana faɗa ne wai tare hanya zaki ba zan shiga ɗakin ba dole ne in tare hanya mana to magana kaza nake bacin wuce mu da mai gari ba me yake faruwa kai da mai gari ba kya gani ka san yaron na daliti na dauka yace lalle sai an bashi ya ci kanshi a gida ai wai yaron tiya ka dauki kuɗi ka ce a soya mai mai na fulawa in yi kuru eh, buga nan buga ka san da yanda ya na samu kuɗin nayi kazan nan kuwa kana ku da imani inna lillahi maryam ni ki ga wani ba zan gaya maka ba to ta nan kika bullo kenan insha Allah ta nan na bullo to kaza tana hannun me wane ne mai gari zan je guri mai gari in karba ban san wani mai gari bane to wallahi idan kika tafi wajen mai gari a bakacin aure sai me sai me Sai me? Na fi sai na fi son haka. Ai, ka ga idi. A Idris na gani ba idi ba. Ka ga zantan to nan. Ka daɗe ai itan ce. Masha Allah. Wato, yalla bai ka tabbatar dai da zaben nan gidan ne. in Allah ya ne ka shan wahala hmm. yanda aka so ya ne ba za ka sha ba kuma ranka ya daɗe ba kai ba ko ni ko ni ne nan da nake tare da kai ko ni na ɗanɗana za ai zan iya tabbatar da haka amma to ko ce ka ɗanɗana ah, wane ni ni na isa ba ta ce haka kuma ba tarbiyya ba komai ba sallama ki zo kawai ki faɗo mana ina zaton kun gane to ko aljana ce ke a'udhu billahi minash shaitani rajim to ko dai mun gane ki idan akwai tarbiyya a gidanku ai ba ki faɗo mana haka ba malam kaga zabo na nazo karba Ke gari ya za a yi wa yaro kaciya ubansa tun da aka yi mai wai na fulawa ya siya mai na shiga kasuwa bugatan binan binan da bashi da wannan nasu wallahi ko ɗanɗanawa ban yi ba um, wato ranka daɗe kika ce kin siyo zabo to zabo na yallaɓai ne aka sata kuma ko ba ke kika saci zaben nan ba to an sato kin siya Laifin ki ya fi na wanda ya saci zaben nan domin kin zama turuwa kina zaune za a kawo miki kayan sata ki siya laifinki ya zama aka sato kasuwa fa na shiga na je na siyo fa mai gari ni a ina na sai kayan sata kuma da ki saci kayan fada saboda an ki samu na talaka waya uku ma kisata goma yanzu akan zaben nan fa cewa in dai na zo fa da na karɓi wannan zaben a bakin aure na na ce wallahi na yarda aka ya ce aka ya faɗa da sa ya ma yi gaggawa to yaron malam ranka ne je ka ka tuwo min da shi to an gama ai je ka tuwo min bai Allah yadda ai yadda zaben nan ya zo ka ce ko dan dana baki ba kun zo gaba wallahi ko baki na ban kai shi ba ban ji zakin mayin ya yake ba kwantar da hankalinki Buena. Dandana. Dandana. Zai ba cewa in kin zo nan a bakin auren ki ba? Sai faɗa. Wani ne gari da zabuna sai kaiwa baki. To, in ba kai baki bai nake zuwa kai? A bai ayar? Ai na dan kaciya ne ne gari baki. Sai da Allah barin gaya miki. ‘Yan shayin nan fa akwai na zahiri akwai na baɗini. A na zahiri Shi zabo sai yaro? Tsoho ma yana son ya samu abu mai ɗan magi-magi. Aiki ne gari. gari. ai ya tashi da ka aiki wannan ko yaro ne matashi ne gari a haƙura a ban mai. miya sai ba a sa gishiri ba kuma magin ma ba wani magin zai kada haka mu je mu je ba yin kaina bane ne aka ina san da ina san so ya da ne a hankali a ba komuna kaga kaga wallahi ranka rike gaba da nuna ni kai nake kallo wallahi nuna ne yake eh ni ma in nuna ne yake wallahi kai nake kallo ranka amma da tun na kautar da shi wallahi ban ganin ni kake kallo ba Allah baka wani ha zai iya ma abin da ya min kenan tare da kare wannan kaza ka ba aka wata eh ai ka san har abada shi shugaba baya son mata su mutu shi yasa dan ya wunte gudana aka ce bari an yi mata gani duka wannan kai mace ne kai ba za a baka ba kai ila wannan baiwar Allah ne ka gaya mata akan zuwa lokacin da za ta zo in kai na ce mata in dai ta zo a bakashin aurenta saboda abin da ya sa bai dace ta biyo ka ba ka faɗa na faɗa kuma ga shi ta faɗa na faɗa yanzu shi ta zo kaga aure ya mutu a da wasa nake yaran kai kai ma kucin ina ne barazana ce to da ni da aure waye gaba da wani ni ne gaba da aure ko aure ne gaba da ni aure ne gaba da kowa to kuma shine kai saboda baka da hankali shashasha ne kai Allah ya baka wannan kyauta wato kai kuna eh. ɗaya daga cikin wanda kullum mai martaba sarki yake magana kuna dukan matan ku. A bana ci. Alƙur'an kuwa. A bana ci. To ya za ka yi wasa da igiyar aure? Barazana ne da kai. Kuma Allah ya baka yawan rai. Idan ita zai bata wasa kai din ma wasan zai ma. Ba dai ka ce ta zo a bakin aurenta ba. Barazana ne. Mun ma karam. Allah ya kaddara yau auren ki ya mutu kai. A ranka ne ka dai kashe mu aure da kare. Na kashe mu aure? A ah, to ranka ne barazana ne ya sake ki saki uku. ranka da kar hannunka ya abin nan ka sake ta kace donan kai donan ranka da auren ki bai mutu ba aure ya mutu saki uku kuwa kenan wata da shi Allah ya mata albarka mun amin kai ranka da ita to an guza bi wa ya bi ko uku an tun daga yau a haka za a yi tun daga yau har ki gama idda kullun za a tura miki zabo kullun za a tura zabo kullun zan zo da zabo guda kullun ah, zabo ya ja min alheri na ah, gode kuma a kula da kyau ana gama idda kar a saurari kowa barin taka mata akwai mutum eh, barin taka mata eh, saboda wannan kai ta kai ta a bata to a fara ba da eh, ku fara shiga tukuna bismillah bismillah maryama ko zo ki ki